bayan shafe kwana biyu ana kada ƙuri'a da kidaya Comrade Ayuba Wabba na kungiyar likitoci da jami'an kiwon lafiya ya samu nasara akan abokin hamayyarsa Comrade Joe Ajero. Shugaban mai barin gado Abdulwahid Umar ya gamsu da zaben da nuna shugabannin kwadago ba sa rabuwa da zargin zarmiya ko biyo gwamnati musamman ma a karin farashin mai da ya cilla tun daga naira 65 a zamanin mulkin sa zuwa naira bakwai. Na hau kan kirmi na kalubalanci ko waye a gwamnati ko a wajen gwamnati amma zo an yi tuntuɓe ni an ce to ana son a sassauta ko kuma idan akwai wani da ya bani kwandala na ce ban yafe ba idan ba a tona ba. Comrade Ibrahim Khalil Nolge shine sabon majin kungiyar. Yan takara tun na farko guda uku kowa a cikin grup ɗinsa ya zartar da cewar babu wanda zai tsaya a wannan matsayin da nake nema. A junansu ba su yarda da junansu ba amma an sami yarda a junansu cewar wannan matsayin tunda mu muna bukatar su duk sun yarda da shi. Comrade mai Hammayidi na daga wakilai da suka zaɓewa ba. Shine jagora na Medical and Health Union union na Najeriya shekara takwas. Matsaloli na medical and health union gaba ɗaya mu mun san yana warware mana su. Sai dai ɗaya daga ma'aikatan kwadagon Comrade Nasir Kabir ya ce wa ba ba zai adalci ba. In dai magana ne ta Allah shi dan arewa ne ni dan arewa ne to ina mai tabbatar maka da cewa bai cancanci ya zama shugaban kungiyar nan ba saboda ai wannan mutumi shine national treasurer wannan kungiya kuma shekara takwas baya da suka wuce yan Najeriya sun lura kuma sun ga yadda kungiyar kwadago ta sasa cikin wannan hali. Ka duba ah, zanga-zangan man fetur fetur wannan ayuboban da kake ji da su aka abin nan kuma ana zargin su suka je suka sai da wannan wato fafutuka in ka duba kuma ma'aikata sun sai gidaje ana maganan wato na kristal lali duk sun karɓi kuɗin mutane yau babu gidajen nan babu wasu abubuwa yanzu nlc mutuncin ta zubi a gaban jama'a saboda wa'annan da suka shugabancin nan su tafi zuba mutane guri sun ki yanzu dai za a jira ga yadda waba daga jihar borno zai ɗinke kungiyar da tasirin ta ya dakushe a zamanin demokuraɗiyyar nan nasura da malika ya murar amurka daga abuja Nigeria.